akan samu wasu matasa daga arewa na tafiya kurmi don yin 'yan ƙananan sana'o'i kamar yankan farce wato kumba, lodin kaya a kamfanoni, tuka babur da sauran irinsu. Matasa da kan yi gudun na duke tsohon ciniki kan ce rayuwar gararan ba birane ta fi musu sauƙi da ratsawa cikin ƙarangiya, amma ai ba muna damuna bature rani ne. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girman Injiniyar Sa'ad Abubakar Abdullahi da yake matsayin tsohon ma'aikaci a kamfanin mai na NNPC ya ce baya ga batun neman fetur a arewa kar a daina raya lamuran noma. Ni dai yadda na gani da duka gwamnoninmu sun koma wa agriculture din nan don saboda in an koma wa agriculture yanzu a Gombe kaga muna da depo uku muna da dam uku na ruwa inda duka gwamnati za ta koma wannan dams din nan a yi canals da channels su bi ta kowane local gamman wanda ma baya kusa da dam ɗin sai ya zamana da za mu rinka noma sau uku sau biyu sau uku a shekara saboda haka in dukanmu muka koma agriculture to za ka ga cewa mun zama very relevant kuma mun zama ya kamata ko da gombe state kawai za mu iya ciyar da arewa kuma haka kano already su suna da canals da channels wanda kara su kawai za a yi dole gwamnoninmu ko mun ki ko mun so mu koma wa agriculture in muna so mu zama relevant shine babban abin kuma wannan hanyar jirgi da za a yi daga kano zuwa niger din shi ma zai mana amfani don ba wai dole ba ne sai mun yi amfani da habon najeriya ko habon kudu za mu yi mu yi ta yi ta niger din yanzu ma ai ga yawancin motoci ana kawo su tauri saboda haka in hanyar jirgin nan ya riga ya haɗu to za ka ga damuwanmu ta arewa din za ta ragu kayan amfanin mu za su iya tafiya ta nijar ba wani damuwa amma kamar yadda na ce in duk arewa ta koma agriculture za ka ga koman ma ba zai dame mu ba don saboda yanzu ai kaga a kano da abin da nake ce maka a yi su kanal da channels din su je kowane nook and crony to haka a kano ma akwai kanal da channel shi yasa za ka ga ko talakan kano shi ba matsiyaci ba ne don zai yi noma sau biyu ko sau uku a shekara za ka ga kullum suna cikin kuɗi to duk in arewan aka yi utilizing dams da muke da su na arewa kuma muka koma agriculture za ka ga wani wuri za su yi noma sau biyu wani sau uku a shekara to wallahi na faɗa maka sai dai kudu ɗin su saurare mu ai shi man fetur kam kuma kusan yanzu ana electrical cars da sauransu da makamantansu kaga relevance na mai ɗin yana ƙoƙari ma ya tafi dole mu ne ko mun ko mun so a arewa ɗin nan mu koma agriculture shine babban abu ni kam shine shawarata kowane gwamna kar ya damu da wannan kudin man fetur ɗin ya dawo kawai in ya same su a zo a duba ya za a haɓaka kuma agriculture inda ake da dam a jawa a yi canals da channels canals da channels na kanon nan fa tun muna secondary school aka yi su that is early 60s amma har yanzu ko maintaining nasu ba a yi kuma ruwa yakan tafi ya zaga ya sake dawa cikin dam to ya kamata duk arewa a yi irin wa'annan abubuwan mu tabbatar da a kowane shekara muna noma sau biyu ko sau uku za ka ga ba za mu sami damuwa ba economically in Allah ya Mun gode injiniya sa'ad. Are zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Shi ma tsohon dan bokon arewa Alhaji Yusuf Adamu ya ƙara ƙarfafa bayanin injiniya Sa'ad Abubakar ne. Akwai haƙƙi a kanmu dukanmu. mu dai ba mu ce mu yanzu shugabanni ba ne masu bin shugabanni ne amma manya-manyan shugabanninmu na arewa ya kamata su haɗa kai haɗa kai akan cewa kamar yadda sadone ba mu shugabanci na gari na kwarai a yanzu ma mu sake samu shugabanni wanda za su yi magana kowa ya ji a yanzu magana nan da nake yi ma ba wani wanda zai tashi ya magana a saurare shi wannan koma baya ne a na biyu shi kuma rayuwar da muke ciki dinnan akwai ma'adinai da yawa a arewacin najeriya nan mu samu economic team economic forum na arewa wanda za su zo na su ba mutane shawara na abubuwan da za a yi ma'adinai ko ta ina a kai su a zona a yi amfani a sarrafa wannan ma'adinan wanda za su yi wa mutanen arewa amfani kamar yanzu north east region ya kamata mu zona ko simin factory ɗaya ne gwamnonin mu gaba ɗaya su haɗu a yi mana factory guda ɗaya babba wanda zai ba mutane aiki ana samu ana sarrafa siminti ana sayarwa ana samun kuɗi mu ba da support mu ce to gashi yau dinnan a arewa an haɗa kai ana neman yadda za a yi gyara muna neman yadda yanzu 'yan kudu suna cewa za su je su buɗe wani kasuwa a ba mu kuma muna tunanin da za mu yi kasuwan su tumatir albasa a arewacin najeriya wanda su ma za su zo da mota su saya a nan a samu harajin da zai shigo mana na ukunsa kuma yaranmu mutanenmu wannan masu zuwa kudancin najeriya su je su yi yankan farce su je su yi shushaina a nuna musu cewa fa dole su zo na gida ko lambu ne na yalon bello tunda allah ya mana albarkan kasa ko lambu ne na yalon bello ko na gauta ko na wani abu a zona karas da waye za su iya su yi wannan lambun a gida gwamnoni su sa karfi a noman rani da wasu abubuwan da ya kamata a dinga tura abubuwa a kudancin najeriya skill accusation center duk state din najeriya a yi su a koya wa mutane yin takalma jakakkuna kayan sawa su kayan dinki da wasu abubuwa su shed da kake gani ana gaya sawa a leda kake gani kamar da kudu ake kawo duk a najeriya ake ɗinka su so mu samu irin wayan a koya a yara aiki da pop sai a ce ma wani mutumin kenya ne a kotono ne kowa sai ya zo kafin ya muku pop yanzu yara yana yi a ƙara koya musu da ake yin wayannan abubuwan su gini su ginin da ake din nan nan gaba kar mu zona mu ce sai mun gira mun je mun nemi wani daga wani waje ya zo ya mana gini na hudunsa kaya wanda ake kawowa ake importing din zuwa Najeriya mu tabbata mutanenmu sun shiga wannan harkan gwamnati ta taimaka musu ko abin da ake cewa palliative gwamnati za su taimaka muku da kuɗi ku je kuna shigowa da kaya a ƙasar nan in akwai shugabanni adalai wanda za su zo na su ga lalle wannan abun an yi shi kuma mutane sun samu amfani a ciki ana yin shi kuma zai yi in akwai shugabanci ai harkan duk ya tsaya akan shugabanci ne tun lokacin sa da wani da ya bamu shugabanci da ya tafi mun kasa mikewa mun kasa taking seti yanzu akwai a fene fere akwai ƙungiyar yamurai sai su tashi su yi magana su ce kar a fita a tafi ma yajin aiki ko a rufe wani gari a wani abu sai a yi akwai wanda zai iya gaya ma wannan ne a arewa su nuna ma har yanzu mu ba mu da kaman shugabanci kenan ko zaɓen nan da kaga an shiga an yi shi mutanen mu bu sadu an abun nan ba an yi mana abubuwa da yawa wanda ya kamata a zona a samu shugabanci ai sarrauna abun da ya yi mana ya ba mu shugabanci ya yi preparing mu. da fa ba makaranta ba private school a arewacin najeriya ko daya duk makarantar gwamnati ne makarantar gwamnatin nan an tabbata akwai malamai a ciki suna koyarwa ana ciyar da yara ana ba su komi sutura wani abin ya zo ya zama bashi so yau din halin da muke ciki in ka ji kuɗin da ake kashewa a makarantu yara kuma za ka ga ni yara na suna private school fi sabilillahi amma ku yayan yan wana wanda ba sa private school ba sa iya su tafi ma university to wannan abun ka san ba danjan da ya wuce shi to amma akwai abun da ake kira enabling environment yara za su zo na su yi karatu su samu ilimi kamar yadda da aka yi to da za mu fita daga cikin kangi daga kunci Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shira kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.